وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة كشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنتم gudiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai cikakken iko ke ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis shirin da biyu ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku daidai da talatin ga watan satumba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya meladiya allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke lamba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwarimi jihar kaduna wannan kasa tamu ta nigeria muna gudanar da wannan littafi mai tarin albarka yato ahli sunnati wal jama'a na sheikh muhammad salih al-uthamin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wannan shine majalisi na ashirin da ɗaya za mu tashi a fasulun ko? haka a shafi na goma sha uku kan fasali ko? na'am mana yake cewa fasulun rabewa wa kullu ma zakarnahu min sifatillahi ta'ala tafsilan au ijimalan, isbatan au nafiyan mun karanta shi? na'am jazakallahu khair a ah, ni ma ina ta tunani saboda wancan ba alama ba eh eh an tambihi mu tashi ne wa na'lamu ilm al-yaqin anna ma jaa fi kitabillahi ta'ala أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حق لا يتناق لا يناقض بعضه بعضا لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ما لن يتي من ينا أركشون ونن فصل ينا مقرني أكن صفو فينا الله سبحانه وتعالى هذا أقوي صفات الثبوتية أقوي كما صفات المنفية sifat asubutiya su ne siffofin da Allah ya tabbatar wa kansa dole mu tabbatar da su kamar yadda Allah ya tabbatar wa kansa akwai kuma sifat manfiya akwai kuma siffofin da Allah ya korewa kansa to mu ma dole mu kore wa Allah kuma ba za mu jingina wa Allah ba kamar misali ya ce la ta'khudhuhu sinatun wala nawm baya kama Allah balle bacci kaga mantiya ko Allah ya kome wa kansa gyangyadi baya kama shi balle bacci saboda gyangyadi alama ce ta gajiya ko kuma gajiya alama ce ta mai rauni kuma ka'ida a cikin ka'idojin siffofin Allah shine sifatullahi ta'ala sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin min alwujuh siffofin Allah madaukaki siffa ce ta kamala babu tawaya a cikinta ta fuska daga cikin dukkan fuskokin da za a siffanta Allah da shi ina fata an gane to kaga anan ya kode wa kansa gengedi balle bacci kaga wannan cikin siffa akwai cikin sifofin manfiya inda Allah ya kore wa kansa min nahiyatin wa asbataha min nahiyatin ukhra ta wani bangare Allah ya kore wani bangare kuma ya tabbatar da ita kamar misali makiru ba za ka ce ya makiru ba ina ba ta an gane ina ba ta an gane ba za ka ce ya makiru ba wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin suna makirci Allah na mai da martanin warware makircinsu sai ce wallahu khairul makirin Allah shine fiyayyen masanin yadda ake warware makircin kafirai da suke yi ga musulmai to tun da kaga Allah ya mai da martani ne ko wannan zuban ba za ka ce ya makiru ina fata an gane ka ce za ka kira Allah ka ce ya makiru abin kaza a'a wannan ba daidai bane wannan Allah yana nuna maka Allah ya fi kowa sanin hanyoyi da warware makircin masu makirci haka kuma khiyana yaudara ba za ta ce ya ka'in ba kaga wannan ai sifa ce ta tawaya ga Allah kaga wa in yuridu khiyanataka faqad khanu Allah min qabl sai ce me fa amkana minhu da ce fa khanahum ba ina ba ta gane in sun yi nufin yaudaranka faqad khanu Allah min qabl sun yaudara Allah da man kafin zuwanka fa amkana minhu sai Allah ya samu dama yana da dama a kansu ya warware wannan makircin faɗa kansu kaga yanzu ba za ka ce tun da Allah ya warware makircin ya ce a yanzu makiru a a ba daidai ba ne ina fata an gane wannan yana daga cikin a ƙarƙashin sifa manfiya kaga akwai sifa subutiya akwai kuma sifa manfiya subutiya shine wanda Allah ya tabbatar wa kansa manfiya wanda Allah ya kore wa kansa bai yiwuwa a ce Allah yana da irin wannan sifa kamar yadda ya ce wala qad khalaqna as-samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin sai ce ne wa ma massana min lughub kaga manfiya Allah ya kore wa kansa an gane wannan to irin su suna nan da yawa wa qalat al-yahud yadullahi maghlula sai Allah ce ne ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha kaga duk wannan mai da martani ne a kansu shi sai malam ya ce na'lamu ilma al-yaqin mu a aqidan mutalis sunna wal jama'a muna da ilimi ilimi na yaqini tunda da mun kashi uku ne akwai ilmul yaƙin. akwai haqqul yaqin akwai ainul yaqin ana ababan guda uku ina fata an gane yanzu misali kowa ya san cewa ne wuta na da ne zafi ko wannan ilmul yaqin kenan an gane wanda wuta ta kona hannunsa shi kuma ya game ilmul yaqin ya game haqqul yaqin ina fata an gane sannan kuma ya game ainul yaqin ya gansu guda uku saboda ya ga wutan ta taba shi ya ji abin da ake ji na zafi amma ni da kai muna da ilmul yaqin kuma muna da haqqul yaqin ko amma ba mu da ne muna da ne ilmul yaqin sannan kuma muna da ne ainul yaqin amma ba mu da ne haqqul yaqin me dalili saboda wutan bata taba ka ba kai sai da taba ka zaka gane cewa lalle akwai zafi ko yanzu misali mutumin da aka harbe shi a hannu ko ya sha bulet sannan aka yi tiritin ɗinsa yanzu yana da ne ilmul yaƙin ya san me ake kira bulet. sannan yana da ne haqqul yaƙin ina fata an gane yana da kuma me ainihin yaƙin saboda ya ɗanɗana ta shi sa mutuwa babu wanda ya santa sai wanda ya ɗanɗana ta shi yasa da Allah ce walaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun karshen sura sai ce fa innahu haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim sai shi ne nan mutuwan shi ya san ne mutuwa an gane amma ni da kai kawai ji muke kuma a lokacin ba ya ga ba ya ga mala'ikan mutuwa ba wakila man rakh ne Allah ce wa dhanna annahu al-firaq shi ai aikana annahu sayfariqu ad-dunya ya tabbata zai mutu saboda ya riga ya ga mala'ika ya riga ya ga mala'ikan da ke zari masa rai saboda haka ya san zai mutu kamar wani bawan Allah da yake da labari kaskace Allah ya ji kanta da rahama yace lokacin tana kwance ana gab da za a zari ran yace suna ina sana irin mata jinya ana dan tattaba ta sai ta ce ga baki nan guda uku sun shigo a ba su ruwa sun sa fararen kaya me ta gani kenan ka ga mala'iku mutuwa ta ce ga baki nan su kuma suka biya ba wanda suka gani amma tana cewa ga baki nan sun zo su uku a ba su a shimfiɗa musu tabarma jim kaɗan kawai su yi an zari nan ina fata an ka kaga wannan ilmul yaqin haqqul yaqin ainul yaqin kamar wata ɗalibanmu mu Allah ya Safiyatu Isa ita ta ce ta ga mala'iku ita da yake ɗaliba ta ilimi ta ce ta ga mala'iku guda uku sun zo sun gaya mata za su karɓaranta karfe ukun dare kuma da ukun a tasirin a hannun da ta rasu ruwa ce ba ta yi aure ba musamman ta sa a kira ne ta ci gala duk malaman da suka karantar da ita in ke su yafe mata za ta mutu kuma karfe ukun nan dot haka baban ya ce tana hannun shi a hannun shi kuka karfe ukun dot haka zari ran kaga wannan ilmul yaqin haqqul yaqin ainul yaqin to wanda ya ga wa'annan haka mana misalai ne saboda musanni ake nufi da su gane yawa shine malam ce wa na'lamu ilmal al-yaqin mu ahli sunna wal jama'a muna da ilimi ne yaqini abinda babu ne shakka akan sa kenan ko anna ma jaa fi kitabillahi ta'ala cewa lallai duk abin da zo a cikin littafin Allah madaukaki aw sunnatu nabihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma sunnan manzansa ina da amincin Allah su ƙara tabbata a gaɗi shi da alayensa fahuwa haƙun wannan abin gaskiya ne la yunaqidu ba'dahu ba'dha sashi baya warware sashi maganar dan adam ne zai iya faɗin magana a can kuma ya zo ya warware shi a ya manta ya faɗi a can ko zai yi tufka da warara. kuma musamman in ba gaskiya a kai an gane in ba gaskiya a cikinsa to zai manta yanzu in kana so ka gane mutum makaryaci ne a shi ko minti biyar ne ya shirya maka labari in ya gama baka labari bayan minti biyar ka ƙara cirke shi ka ce ya labarin nan yake wallahi za ka gano makaryaci ne dan abin da ya faɗi bayan minti biyar wallahi ba zai tuna su ba saboda daman ne ƙarya ne ina fata an gane tun da daman ƙarya ce ba zai iya tuna su ba dole sai ya cakuɗa wasu sai ya lalata wasu kuma sai ya warware wasu daga nan kawai shi kenan ka gama gano shi daman yadda ake gane mutane makarata kenan a zauna da shi minti biyar ko minti goma in ya gama ka kira shi ba minti goma ko minti ashirin ko talatin a ce da Allah ne ma ka gaya min ɗazu daga nan aka gane maganan shi karya ne zai maimaita maganar in gaskiya ce in ko karya ce yanzu nan maganar sa ta yanzu za ta ci karo da na ɗazu to mu a ilimin da muke da shi akan tauhidi ji malam Uthaymeen Allah ya ji kansa karama mu ahli sunna mun san cewa babu tantama duk abin da zo daga Allah a cikin Qur'ani ko ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu tifka da warwara Qur'ani baya warware hadisi hadisi baya ne warware Qur'ani wani zai ce ah, me yasa kuka faɗa ka sai mu ce eh manzo Allah ne da kansa ya faɗi yace hadisin Bukhari da Muslim yace ala sai amfani da harfu tambihin wa taukidin ku saurara inni u'titu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an bani qur'ani da kwatankwacin sa tare da shi shine hadisi kaga kenan ne wani baya warware ne wani an gane malam yace li qawlihi ta'ala barka kara jin dalili yace saboda fadan Allah madaukaki da yace afala yatadabbaruna alqur'an ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا yace afala yatadabbarun alquran wai shin mutane ba su yi zurfin tunani wajen sanin ma'anoni da abin da qur'ani ya kunsa ba ko hukunce hukunce walau kana min indi ghairillah da fa qur'anin nan ya zo daga walau kana min inda ghairillah da ya zo daga wajen wani Allah ne la wajadu fihi ikhtilafan kathira to da za a samu a cikin Qur'ani citta da warwara masu dimbin yawa can ya ce kaza can ya warware can ya ce kaza can ya warware sai ce wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bih ولو ردوه إلى الرسول إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه minhum sai ce ne walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila wannan aya dalilin saukar ta shine an yada cewa manzo Allah ya saki matansa sallallahu alaihi wasallam saboda sun bata masa rai sai manzo Allah ya kaurace musu na wata daya sai labari aka yi da labari ai manzo Allah ya saki matansa har da ma hafsa yar da umar radiyallahu ta'ala anu hadda ita ma a ciki ka za? to labarin na ta yawo cikin sahabbai sayyidina umar da yaji sai bai gaskata ba sai ta so eh, takanas majina. A ta ba E takanas majina ya taso ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah hal tallaqta nisa'ak Wai ya ma'aikin Allah shin ka saki matanta ne kuma zala ce la sai ce ni ban saki iyalaina ba sai sai na umar ya tashi ya shelanta ya ce kai jama'a ku sani fa manzo Allah bai saki iyalansa ba ya warware ne madanganin da ke ta yawo a ina a cikin sahabbai shine akan shi Allah ya saukar da wannan aya wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf aza'u idan wani al'amari ya zo na aminci ko na tsoro sai su yaɗa shi a za'u bihi ke eh, afshuhu sai su yaɗa magana kamar yadda sahabbai suka yi yaɗa ai manzo Allah kike matarsa ai manzo Allah ana ta yaɗa magana shi kuma manzo Allah bai sani ba shi kuma sayyidina Umar yana jin maganan kawai sai ta ya tafi wurin manzo Allah wai da gaske ne ka saki iyalanka shine Allah ya ce walau radduhu ila rasul da sun maida al'amarin da suka ji zuwa gawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce la'alimahu alladhina yastanbiqunahu minhu da masu istinbati masu zurfin ilimi za su gano daga maganan gaskiya ne ko karya inna umar yace ana min alladhina yastanbitunahu minhu yace ina daga cikin waɗanda suka yi istinbati saboda da naji ban yadda ba sai da je na me na bincika to yanzu kako ne ake gaya maka wane ya ce kaza ko wani ma ya ce an ce kaza ko a'a annan dai yana nan ko da gaske ne ka ce kaza shi ke na an wuce wajen aiki ji wannan an warware duk wannan shubahar to a wannan akwai ka'ida yanzu misali yanda talakawa da mawadata da mutane a Najeriya musamman a arewa mutane ke wato shigar da kawukansu cikin ruɗani idan al'amari ya taso da sun mai da shi zuwa ga Allah da manzansa zuwa malamai da wannan abun ba zai taso ba sai ka ga misali sai ka ga an turo musamman ana jibi azumi sai ka ga an turo har yau talatin an fara rude mutane ko? haka ne? ba cdd ba sadada kai ba abin da ka sani a kai amma sai ka ji ana cewa ayyau kaza sai ka ga cikin minti biyar ya karaɗe arewa ki ɗaya sai ka ji kuma an tura rama na gobe ne azumi ko daga nan an buɗe wa shekan ƙofa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf bi idan al'amari ya zo musu na aminci ko na tsoro maimakon su mai da shi al'amari zuwa ga ma'abuta sani adha'u bi sai yada ina fata an gane kana zaune kai suka ji an ce ai ba azumi ranar asabar in kai azumi ma baka da azumin a bi sai ka ga ai ta turawa ai an ce ba azumi ranar asabar an ce ba azumi me saboda ya fado a cikin azumin zawatu asbab shikenan sai ka ji an ƙara yaɗa wannan ai malam wani ya ce ai malam shikenan sai a rikita mutane wani ma ya tashi da azumin sai ka ji kawai ai an ce ba a yi sai a kawo mai hadisi shikenan fuf kulkulkulkul sai karya azumin sa duk yawanci mutane ai haka ake ko wani abu ya zo idan ya taso kai a matsayinka duk girman Allah kanmu ba mu yi boko ba haka ne idan aka bujiro maka wani lecturer ya bujiro maka da wani abu a kan wani wato misali a maudu'i kan misali kila physics ne shi kuma ba dan physics ba ne ai ba ka sallamawa me kake yi aka ce za ka je don physicians ko aka ce kai wani fa ya yi ba fil ɗinsa ba ne amma barin je bincika duk da da kai masa in kuma akan biology ne kika ce a ga wani professor a microbiology zan je wurinsa haka ne ko idan a chemistry ne sai ka ce ga wani guru professor ne a chemistry barin je wurinsa za ka fara yadawa ka ce a yance kaza sai ka je ka yi bincike amma addini kowa zai ce ni musulmi ne duk da ke ni ba malami ne amma dai ai musulmi ne ha kenan wancan ka mai adalci addininka ne ba za ka mai adalci ba duka idan kismatun visa annan yaudara ce da shi za ka ga mu musamman in je al'amari ya taso addini mu muke rudar da kanmu da kanmu a baya kuma mu zo muna zargin malamanmu mu ce malamai ne suke kaza malamai ne suke kaza ai duk abin da ya zo maka wanda baka sani ba ka ce kule ka ce cas ko ka je ka yi bincike tukunna ka tambayi masana shine Allah ce walau duhu ila ulil amri ila rasuli wa ila ulil amri ko sai ce la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhu ba sun maida al'amarin zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sayyidina Umar ya maida kai kuma ne kika ce ne manzan Allah ya faɗi dangane da abu kaza tunda addini ne ko sannan ne malamai masana ilimi na musulunci na duniyar musulunci suka faɗi a dangane da matsala kaza kaga kai wa kanka adalci ba za ka faɗa cikin ne rudani ba amin ji wannan shine sai Allah ce walau la fadlullahi alaikum adam falalan Allah da yake da shi akan ku ba wa rahmatuhu da tausayin da yake da shi gare ku lattaba'tumu shaytana illa qalila da majoritin ku mafi galibin ku kun bi kun shedan sai an kadan ne a cikin ku za su kibin sa kuma halin ake ciki kenan ko saboda haka shi addini ba a san rai a ciki ba a sa ra'ayi a ciki shi sa wani mawaki yake cewa la talmizuna ya khafafi shadduja bi tasarru'in وتشدد وتطرف لا تقذفونا بالشذوذ فإننا سرنا على نهج خليل محمد ولكل قول نستدل بآية أو الحديث المستقيم المستند يتي يا خفافيش الدجا يا كوجي ما بنجوه الدري خفافيش جمع خفاش الخفاش شيني جيماجي الدجا شيني دري نجوه وان بابا حسن وطا la talmizuna kakku zarge mu kaku jefe mu bi tafarru'in wa tashaddudin da tasarrufin kada ku ce ku kun cika gaggawa ku kun cika tsanani ku kun wuce gona da irin sai ce la taqdifuna bishududi fa innana ku ce ku komai naku yana saba wa mutane mu dinnan da kake gani sirna ala nahji khalili muhammadi muna bin tafarkin badadin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li kulli qawlin nastadillu bi ayatin kai duk maganan da zamu sai mun kawo maka aya aw al hadith al mustaqim al ko kuma hadisin da isnadin ingantacciya ce ba rubabbe ba ina ba ta gane ba hadisi mawquzatu wal mutaraddiyatu wan nabiyatu wa ma akala ba a irin su ba ina ba hadisai ingantattu za mu kawo mu kafa hujja kaga me yake so nuna ahlus sunna ba sa kafa hujja da rubutun hadisai tana kawo ne hadisai ne ingantattu wajen kafa hukunci na Allah ya ce ko manzansa ya ce ya ce wali anna tanaquda fil akhbari saboda tutka da warwara a labaru yastalzimu takzibu ba'daha ba'da yana lizumta sashe ya karyata sashe wa hadha mahalun fi khabarin lahi ta'ala wa rasuli hanan ya ce wannan baya taɓa yiwuwa a bayanin Allah da manzon a ce suna cin karo da juna ko da ka ga wata aya da wani hadisi kaman a zahiri sun ci karo da juna kwakwalwarka ne ci karo da shi amma ba nassi ba ina fata an gane shi sa musamman malaman suna suka yi littafi a wannan gabar kuma ya rubuta littafi a wannan gabar kuma mai suna dar'u ta'arudul aql bin naql tun kuɗe yiwuwar cin karon kwakwalwa da nassi ba zai yiwuwa sai kafa hujja da wannan ka'idar al salim muwafiqun lin sahih wa inda ta'arud bainahuma yuqaddamu al-aql salim hankali kubutaccen hankali wanda ba gur'ata shi da wasu philosophies ba sai ce muwafiqun lin naqli sahih yana dacewa ne da nafsi inda ingantacciya ce zaka ga ta dace da kwakwalwarka za ta dauka sai ce wa inda ta'arud bainahuma in a zahiri ka ga kwakwalwarka ya ci karo da wani nassi sai ce yuqaddamu naql sai a gabatar da nassin ba ƙwaƙwalwa ba to su kuma mu'tazila da khawarij a wannan babin suka ce yuqaddamu al-aql suka ce sai dai ka gabatar da kwakwalwarka saboda kwakwalwa yana sama da nassi ina fata an gani sai ibnu taymiya ya musu raddi saboda sun kafa hujja da wani hadisi wai awwalu ma khalaqa Allahu al-aql wai farkon abin da Allah ya halitta shine wai kwakwalwa yace aqbil fa aqbala al-aql sai hankali ya fuskanto thumma qala lahu adbir yace mai koma fa adbara al-aql sai ce ma khalaqtu khalqan afdalu minka ban taɓa halittan wata halitta da ta kai ka daraja ba bika usibu wa bika u'aqib da kai zan ba da lada da kai zan yi uku ba ibnu hazza wato ibnu hibban yace hadha hadithun wahin hadisi ne na kage ibnu wato imam al-uqaili yake cewa lam yasih hadithun fil aql an annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani hadisi ingantacce wanda ya zo a kan falalan kwakwalwa ibn taymiya a cikin alfurqan bayna awliya rahman yace hadisi ne maudu'i ina fata an gane haka kuma malaman hadisi suka ce an gane saboda haka ibn taymiya ya rubuta wannan littafi dar'u ta'arud al-aql bil aql mujalladi 13 mujalladi 13 akan wannan ka'idar kawai ina fata an gane ce wa mani da'a anna fi kitabillahi ta'ala duk wanda ya raya cewa a ƙur'ani aw sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ko kuma a sunnan manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa aw bainahuma tanaqudan ko kuma tsakanin qur'ani da hadisi akwai cikka da warwara malam yace fa zalika li su'i qasdihi wannan ya faru ne saboda mummunan manufar dan adam da yi wannan tunanin wa zaihu qalbihi kuma zuciyarsa ta karkata kar ya tubu Allah ta'ala irin wannan mutumin da ya irin wannan tunanin to yayi gaggawan tuka zuwa ga Allah wal yanza an ghayyihi kuma ya cire wannan kwafin da ke zuciyarsa da halakar da ke zuciyarsa shine ghayy ina fata an gane ai halaka al bi ma'ana halak ya yi ƙoƙari ya cire wannan halakar da ke cikin zuciyarsa saboda ai ƙur'ani maganar Allah ne kuma waye turo manzo Allah Allah madaukaki ya zai yi a ce magana manzo Allah na cin karo da na Allah sannan kuma ya zai a ce na maganar Allah yana cin karo da na manzo Allah kaga ba zai yi ba ina fata an gane shi sa malaman usul fiki suka ce idan ka ga kaman a zahiri Qur'ani da hadisi sun ci karo kai a matsayinka na ɗalibin ilimi ko malami ya ƙara ba da fatawa akan wannan ayar da hadisin in an tambaye ka ce ni dai ba ni da wani bayani akan wannan sai kai tawakkufi eh, in ka ba da fatawa akan shi to ka saba wa Allah saboda ba yanda za a ce maganar Allah ya ci karo da maganar wa za Allah sallallahu alaihi wasallam ka ne ke da matsala sai ka koma asibiti amma fa ba psychiatrist ba sai ka koma wajen malamai masana ilimi kuma ilimin ma a baban tauhidi a warware maka zabe da abawa a gyara wannan tunanin a gyara maka tunanin. ko saboda manzo Allah ce inna fil jasadi mubugha idza saluhat saluha al jasadu kullu fa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb yace a jiki akwai tsoka idan tsokar ta gyaru gangan jiki ya gyaru idan tsokar ta lalace gangan jiki ya lalace sai manzo Allah ce wannan tsokar ita ce zuciya ko likitan ka je asibiti baka da lafiya in ya sa abin nan na kunne ina ke fara makawa zuciya left ventricle of the heart and da kuma ne right ventricle of the heart ko ana dubawa to ko soja ne idan yana so ya kashe ka kai tsaye ina ke fara targeting left ventricle of the heart ko saboda sun ce shine mai stronger than the right ventricle of the heart kenan ko an ta haka ne yawa akwai likitoci a nan ta fata gane saboda haka idan aka harba kaga kace mutum yake mutuwa ko to kaga wannan yake so nuna maka bututun kai a matsayin ka na adam ina ne zuciya ba girman jiki ba ne ina fata an gane in girman jiki ne sai ka ga wani sangwami ne ina gane ina fata an gane sangwami ne ba samu da ne kato amma sai ka wani karamin abu ya firgita shi saboda ai ba girman jikin ne zuciya ce ko na'am da shi ne malam yake cewa wa man tawahhama tanaqud duk wanda ya samu dimuwa yayin tunanin akwai fuska da warwara a cikin qur'ani fi kitabillahi ta'ala aw fi sunnati sallallahu alaihi wasallam a cikin qur'ani ko kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam ya ce au bainahuma ko kuma tsakaninsu ma akwai kibba da warwara fa zalika imma li qillali li qillatu ilmihi wannan ya faru ne saboda karancin iliminsa au kusuru fahmihi ko kuma gajeruwar fahimta yake da ita au taksiruhu fi tadabburi ko kuma yana da takaitaccen zurfin tunani akan ma'anan qur'ani kaga yadda muka fi juna zurfin tunani haka kuwa za mu fi juna ne hangen nesa ina fata an gane wani idan ka tsaya in ya tsaya ya kalla abu zai iya ciro maka fa'ida guda ɗaya wani in ya kalla zai ciro ma uku wani ya kalla zai ciro ma hudu wani goma wani talatin kai wani haɗari kaga me yake so nuna maka zurfin tunaninsa da naka ne ba ɗaya bane to haka Allah ya umarce mu a Qur'ani afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha wai shin mutane ba za ku yi zurfin tunani wajen sanin ma'anonin Qur'ani bane ko kuwa a zukatan ku akwai makullan da suka rufe zuciya kenan idan an rufe zuciya mutum ba ya taba gane. me yasa kwace mu koma cikin surati a'raf Allah yake cewa ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس كيف ne lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum آذان لا يسمعون بها سيتمي أولئك الأنعام هل هم أضل أولئك هم الغافلون يتي حقيقة من دفع ووتن جهنم da yawa daga cikin mutane da aljanu in an ce gashi ai yana fitar da tsoro ko ya yawa kenan wa walidin wa ma ko shi ne zara a kenan ko ba da zurriyarsa za su iya faɗawa wuta shi ne mun dasa wa wutan jahannama da yawa cikin mutane da aljihu ne sirrin Allah ce lahun qulubun la da biha suna da zakata amma ba sa hankalta da zakatan sai Allah ya jingina ne hankali zuwa ina zuciya sai ce walahum a'yunin la na biha suna da idanuwa amma ba sa ganin gaskiya da ita walahum azanun Allah ce suna da kunnuwa la yasma'una biha ba sa jin gaskiya da ita sai Allah ya tashi siffanta sai ce ula'ika kal an'am irin wa'annan mutanen kaman dabbobi na ni'ima suke balhum adall Allah ce kai ba haka ba sun fi dabbobi na ni'ima bata da rashin hankali ula'ika humul ghafilun irin wa'annan su ne rafkanannun mutane sai ba Allah ce afalam yasiru fil qabri fatakunu wai mutane ba su yawo a duran kasa ba fatakunu lahum qulubun zama da suna da zakata ya'qiluna biha suna hankalta da zakatan su gano gaskiya ai tafiya malam bawo ce ce mabuɗin? mabudin ilimi ko to tafiyar da za ka yi in ba ka yi ilimi a jiki ba to ba za ka taɓa yin ilimi ba sai ce au azanun yasma'una biha ko kunnuwa suna jin gaskiya da ita sai ka ce fa hala ta ta'mal absar wata ba ta makantar da ido walakin ta'mal qulubul lati fi sudur wata tana makantar da zuciya ce wacce take kan kiraza idan aka kulle ta duk yanda za ka mai bayani baya ganewa saboda an riga me an kulle zuciya da Allah kada ka kulle zukatan mu ya Allah ka buɗe zukatan mu ka sa mu gane gaskiya ka ba mu ikon aiki da shi ka sa mu gane ƙarya ka ba mu ikon nisantar ta ka ga yanda Allah ke kama da mutum kenan amma wannan to shi ne mana ke faliya ba hasa ani na ilmi irin wannan mutum da irin wannan halin ya koma ya je nemi ilimi wal yajtahid fi tadabburi ya yi ƙoƙari wajen zurfin tunani hatta ya bayyana lahul haq har sai gaskiya ya bayyana gare sa kamar yadda Allah ya ce turihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta ya bayyana lahu annahu al haq ina fata an gane ta gane cewa fa Allah shine gaskiya ina fata an gane fa in lam yatabayyan lahu in abun bai bayyana gare ba falyakil al'amru ila alimihi to ya mai da al'amari zuwa ga masana kaga wannan kaman dan Najeriya ake kawai shi dan Najeriya komai yana mai adalci amma banda addinin sa shi malami ne ba komai mai sani ba amma banda addinin sa shi ma malami ne zai bada fatawa shi sa mai ta hudar da junan mu amma mu dawo mai ta zargin malaman mu ai malaman nan ne waye ce ka sa baki akan abin da baka sani ba kamar da al'amarin zuwa masana mana gane malam yace wal yakuffa an tawahumihi ya kame daga wannan imuwar da ya fada wal yaqul sannan yace kama yaqulu ar-rasikhuna fil ilmi kamar yadda masu zurfin ilimi suke faɗi idan al'amari ya shige musu dubu amanna bihi kai mu da mun yi imani da wannan abu kullun min inda rabbina duka dai daga wajen Allah ne an samu mana misali a wannan babu Sheikh Saleh bin Uthaymeen wannan malamin ji wannan akan hadisin al-muqsituna ala manabirin min nurir rahman yawm al wakilta ya daihi yaminun hadisin bukhari ne da muslim sai aka samu wata ruwaya ta imamu muslim sai ce wa yad'uhu ala shimalihi sai ce zai ɗaura shi a hannunsa ta hagu da zo kan hadisin sai ce in sah al hadith fa naqulu bihi wa in lam yasah fa la naqulu bihi walakin haza min shuzubi muslim Allahu akbar wato wato ilimi wato teku ne wato gashi fara malami wanda duk duniya ana amfana da shi amma gashi da ya zo kan hadisin sai hadisin ya kulle mai ya kasa fahimta wannan ya rage mai darajarsa ko kai da malamin ne bai kai shi darajar ba wanda shi kuma ya fi shi ilimi da ya zo kawai sai wata wata da abu yanzu sai ka ce saboda wancan ya fi shi daraja za ka ɗauki wancan maganar sai ka adana wannan da fauzan ya zo wannan maganar zamin ya kawo ta ne a cikin qaulul mufid ala kitabit tauhid Sharhin cewa kitabut tauhid dala biyu ne shi kuma fauzan shi ma yana wa yayi wa kitabut tauhid uh, sharhi ya sa mata suna i'anatul mustafid ala kitabit tauhid shi ma mujalladi guda biyu da ya zo wurin sai ke cewa wakilta ya daihi ya yaminun ma'ana ai mubarakun an gane hannayensa guda biyu yana da dama yana da hagu hagunsa kamar yadda dama take da albarka haka hagun yake amma kaga shi wancan sai kasa haɗa wannan fikin ya fitar da shi nan sai a ce to wancan ya fi wannan ba za a ɗauki maganar wannan ba an gane fikin an gane kaga kamar yadda ce in saha sadaqu bihi kaga rasikhuna fil ilmi kenan ko asu ce amanna bihi kullun min indi rabbina to akwai irin wa'annan abubuwan zaka je na ruwa da malamai an gane kamar shi Uthaymeen yayi wa Albani raddi akan hadisin Huzaifa wanda Imam Ibn Majah fitar da shi a kitabu Al-Fiqh babu zihab al-Qur'an wal ilm hadisin Huzaifa da yazo kan maganan Albani yayi wa Ibn a ibnu qayyim ne raddi yace yayi mamakin Ibnu ibnu qayyim da surfin ilimin sa amma ya akai wannan hadisin ya boyu gare shi saboda haka tariku salah takasulan laysa bi kafirin da usaimin ya tashi mai raddi ko kuma tariku salah nasa sai yace albani ya kafa hujja da hadisin da ya zo a ƙarshen zamani ba zai zama hujja ba a hadisin ai an ce يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية ko aya ɗaya ba za a samu a doron ƙasa ba Allah zai shafe ta sai ce wannan ai ya a ƙarshen zamani ne duk da imamu albani ya yi wa Imam ahmad raddi ya ce duk daga imamu ahmad yana da irin fahimtar silatu ne ashyam da ya ce la tuguni anhum la ilaha illallah wa hum la yadruna ma salatun wala siyamun wala sadaqatun wala nusuk كل ذلك يعرض عليه هزيفة ثم أقبل عليه في الثالثة قال يا صلة تنجيهم من النار يا صلة تنجيهم من النار يا صلة تنجيهم من النار sai ce gashi imamu wato salaf yana da irin fahimtar imamu ahmad amma gashi huzaifa ya ce za ta tsiratar da su daga wuta saboda haka wannan hadisin da albani ya kafa hujja da ita hadisi ne da ke magana a ƙarshen zamani da za a shafe bukani ba sallah ba hajji ba komai kalmar la ilaha illallah kai zai rage a duniya sai ke ai ba zai zama hujja akan maganar hukumar tarikin sara ta kasulan ba ta ko to idan wato malamai masu zurfin ilimi suna tattaunawa na ilimi to in baka samu tsantsan a matsayin ka na ɗalibin ilimi sai ka zama an gane to fage ne na masu ilimin tukakare karance shi da dukka in kana da eh, ulumul ala shi zai taimake ka ka gano inda gaskiya take a cikin zantukan kansu amma ji wannan saboda haka shi ba a kutsawa kai sai. to idan irin wannan masu zurfin ilimi irin wannan matsalan ya taso musamman a babul asma'u wa sifat sai su ce kullun min indi rabbina mun yadda cewa daga wajen ubangijinmu yake an gane shine sai ya yace wani ya alama kai ne irin wannan tunanin ka sani annal kitaba was sunnata lallai qur'ani da sunna la tanaquda fihima babu tukka da warwara a cikin qur'ani da sunna wala bainahuma balle tsakaninsu su biyu wala ikhtilafu balle kuma a ce qur'ani ya saba wa hadisi ko hadisi ya saba wa mai qur'ani kwakwalwarka ce ta saba wa qur'ani amma ba qur'ani ba kuma kwakwalwarka ne ya saba wa mai hadisi amma mai ba hadisi ba an gane sai mu tashi faslun insha Allah subhanahu wa ta'ala amma nan yake rabewa ina fata an gane sai mu tashi a wannan gaba zan ba da dama ga in akwai in kuma babu insha Allah za mu haƙaita sai mu sallah wa alaikum salam. نعم ايه ايه a dalili ake dubawa ina fata an gane ana duba dalili ne in har akan sahabbai malaman usul fiqi za su ce qaulu sahabi laysa bi hujjatin idza khalafahu sahabiyyun akhar suka ce maganar sahabi ba zai zama hujja ba in aka samu wani sahabi ya ci karo da maganarsa sai ce fa yunzar za a duba tsakanin su su biyu ayyuhuma daliluhu aqwa fa yuqaddam waye a cikin su dalilin sa yafi karfi a gabatar da shi to fa min aula malaman da su zo a bayan su wannan sabon manzo Allah kenan wannan Allah ce ne radiyallahu anhu wa radu anhu saboda haka ana duba hujja ne mun karanta kwanakin baya matsalan fatawar abu huraira da abdullahi dan abbasin ba ko kaga ƙarshen da me yi ko ai ya ce kai laqad farratna qarariqa Ya ce ka ashe mun yi sakaci mun mun rasa kira idewa mun rasa an gane kaga duka wannan yana nuna maka ba wai ana duba girman mutum bane a'a ana duba karfin hujja ne ina fata an gane karfin hujja ne ba ana duba girman malantar mutum ba ne in haka ne nan ba zai kuskure an gane yawa wa alaikum salam am na'am ke eh, yanzu ba ka shan warware maka shi ba al-muqsituna ala manabirin min nurin rahman masu yin adalci ranar tashin ƙiyama, Allah zai aura su a kan limbari na hasken Ubangiji wakilta ya daihi yaminu, hannayen Allah guda biyu masu albarka ne abin ji matsalan ma'ana yaminun anan ai mubarakun yana da dama yana da hagu hagunsa yadda damarsa take haka hagun yake ka gane sabanin nawa na ɗan adam ko yawa Da shi ne wancan wakilta ya dai yaminu tunda wancan ruwayan ya ce wa yad'uhu ala shimalihi sai nuna Allah yana da me yana da yaminin yana da me yana da shimal saboda ya ce wa ma qadarullah haqqa qadari wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was samawati maswiyatun bi yamini man Allah ya tambaye wani ba yahudi kamar yadda zuwa cikin sahih bukhari da muslim daga abdullahi dan mas'ud shi ne still ya rawaito wannan hadisin ya ce mana tare da manzala sai manzala tambayi bai huda ce kai ya kuke je a cikin at sufar Allah sai ce mu dai mun karanta a cikin at ranar tashin kiyama Allah zai nannade sama gabaki daya ya sa ta a yatsa daya kasai zai sa ta a yatsa ɗaya. ina ba ta an gane bishiyoyi ya sa ta a yatsa ɗaya. sai ce wa ya da'uhu ala shimalihi abu kaza kuwa Allah zai daura ya sa shi a hagunsa kaga sai nuna Allah na da me dama da hagu ina fata an gane abin da ya shigarwa shaksar bin usmin iskali a wannan kake dan yayi tawakkufi yace in sa halabi fa naqulu bihi in lam yasa fala naqulu bihi kaga in hadisin ya inganta kenan bai da abin da shi ma yana kan haka shine wa bil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min inda rabbina kaji abin da yake kaga inda wannan zai ce kai akwai tubuka da warwara kaga saboda bai da ilimin kaga ne saboda bai da ilimin amma wanda ke da ilimin ba zai fada cikin irin wannan rudanin ba eh ina samu dace eh saboda haka shine amfanin irin wannan to idan abin ya shige maka duhu sai kake to ka dai imani da shi shi kenan ka huta saboda ne alladina yu'minuna bil ghaibi daga cikin siffan mu'minai su ne wanda suka yi imani da zaidi. abinda ba su gani ba aka gaya musu duk suka ne suka yadda da shi suka muna ai mun ga aljanna ba mu gani ba amma me mun yadda da shi saboda me muna da ilmul yaqin ko amma ba mu da ne haqul yaqin kuma ba mu da ne ainul yaqin ba mu ganta ba amma muna da ilmin yakin tabbas Allah ya faɗi kuma manzo Allah ya faɗi maganar Allah gaskiya ne maganar manzo Allah gaskiya ne amma ne haƙul yaqin ba mu ganta ba ainul yaqin ba mu ganta ba ba mu shige ta ba balle ma abin nan dinta amma duka muna burin ne mu shiga da mu shiga kuma muna da yaqinin mazala ce yanzu da muke cikin masallaci akwai mala'iku suna maka addu'a Allah ka ji kanwa ne Allah ka zafarta wa ne saboda ya zo masallaci ya zauna yana jiran sallah zuwa wata sallah kaga zaman da za ka yi a masallaci ba abin asara bane ko mala'iku suna ta maka addu'a sai faɗi sharaɗi guda biyu matukar ba ka yi hutu ba kuma matukar ba ka cutar da wani ba in ka sa ringin to ne rage gingin gingin shi kenan ka cutar da wasu ka rasa ina fata an gane ko kuma ka ɗauki wani abin nan ka yi sharing ka ga wani ka buɗe facebook ka ko buɗe twitter ko wani abin nan ka ga wani abu kawai ka yi sharing ba tare da ka tabbatar da shi ba to shi ma kuma abin ƙarya ne shikenan ka cutar da wani ko shikenan mala'iku na su daina maka ajiya. Ajiya da vantage din kenan Allah ya samu dace na'am na Muhammad eh, eh zan bari ni ga yale shi yawa na'am أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ai bai bai karo ba Allah ya ce afala ya tadabbaru na alkur'an wai shin mutane ba su yi zurfin tunani wajen sanin ma'anan qur'ani dan su yi aiki da shi am ala qulubin aqfaluha ko kuwa a cikin zukatansu akwai makullin da ya rufe zuciya ya hana su gane ma'anar qur'ani don yin aiki da shi kaji wannan wancan kuma yace afala ya tadabbaru na alkur'an na suratul nisa wai shin mutane ba su yi zurfin tunani wajen fahimtar Qur'ani da abin da ya kunsa don su zuntata wa Allah da shi ba walau kana min inda ghairillah da Qur'anin nan fa ya zo ne daga wajen wani Allah la wajadu fihi ikhtilafan katira da sun samu Qur'ani yana warware junansa ba sun samu sabani ne din bin yawa akwai kitsa da warwara to amma da yake ba daga wajen wani Allah bane Allah yake babu sabani a cikin qur'ani kaga wannan dalili ne da zaka kafa wa mutumin da yace hanya qur'anin nan fa akwai matsala sai ce kalwarka ce ke da matsala amma qur'ani bai da matsala cikin da aya sai gaba mai hujjar wannan aya ina fata ka gani ba cin kan insha Allah eh, ina gani sai mu tsaya anan فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك